daukacin jihar ta maradi yanzu kowa ya kashe kunne saurare za a yi su ji makomarsu a ci gaba da wannan kokar koko gargajiya karo na 43 da ake yi nan birnin difa muna tunasar muku da cewa aibo hassan to aibo wara Abula na maradi ninga ti maradi gurje zo sai dai aibo yi hankali arege garaje kamar gamo koi na arege garaje kokowa maradi kano saboda kokowa ta kai matsayin da ba a yi mata garaje ba a yi mata isgili ƙwarai kuwa in kai wani garaje to halluru na iya bata ma da rai aibo aibo gahamdo bumbo aibo kuda aibo kuda wallahi ya shiga tarihi ah, ya gama da shayi kai kai wada aibo bisa ilaha illallah ba Allah haliru bai san ba yadda aka sai da shi karkashin aibo Hassan. ya kada umar korhan dan kokon ka aibo hasan ya kai karan sise ba hafisu na tilaberi ka zo ka yi zaɓe. Ka tsaya ka yi kokowa. Godiya ga barkin mutanen Diwa tana saurare mu kuma kurmai daga wando shi. Ai godiya ni kai na gode. Haja da Musa Kwadoro. Mai da marabula haka. An ba dan maradi kashedi. Dan maradi Ayuba ya samu kashedi saboda rashin kokowa. Bai nuna kuzari yanzu ai dole ka yi da gaske ɗin ka ne. yau to kuma in ka kawo sabadulwa anas ya gama da kai ta kare anas yawa anas amadu ya kada ya kada ayuba alhaji hamidu na maradi annin minute 36 segon. haliru aminu na tilaberi ka zo ka yi zaɓe

Radio Sport. Ina hau, ina ina hau. Umar Abdulkarim representant Idi ana hau da jasa makoma a feri. Ah, ah, Idi, duwa, Idi mati duwa, ganja, ganja, ah, ganja. Ah, What about it? Say Alkali. What about it? Ci gaba sandu sandu. Idi Mati Yellow na Maradi. Ya Maradi Gondi Hika, Gilbert Gonda Fo. And need minute second second. Irga barin Fo Gurjata ka Na ka Kazo Kaizate.

Muna sanar da ku cewa shugaban majalisar kula da harkokin tattalin arziki kyautata jin daɗin rayuwar jama'a da kuma raye al'adu. Ah Musa Abdullahi! Ah Musa ah, ah, Abdullahi! Musa Abdullahi! Sai yake ba tare da lokaci ba ya gama da marma da gaddalo ya gama da marwa da Musa sai da Musa Wallahi ya yi riba ya san ara. Kokarin yake yi ya shi rana. ya da marwan ya gane shi ya kahe marwan ya kahe musa abdullahi na kokarin cira shi amma ta gagara ya daukawa musa ya daukawa musa ya wani musa ya daukawa musa ya wani musa musa ya ya wani ta gagara marwan ya kahe musa ya wani tsagal tsagal tsagal tsagal tsagal aya ta so ta oh, kai na bo sai ka na bo Jandika msikoda fusarambo. Jandi na naban. Yanzu wannan bakin da ya kamata yi ya ida murkushewa ne ya taushe. A shumura saboda wata position ce ta ci kai Musa Abdullahi ka taushe Marwan Mamman Bello amma ya kasa kai sauran gwiwa shi guda ƙasa. guda ta kai ƙasa guda ta biyun bata kai ba saboda har yanzu kaye bai saboda haka har yanzu kaye bai tabbata ba ɗaya da rabi wallahi musa abdullahi sai dubara yake ya zai iya irin rukusar da marwan mamman bello ya kan samun dubara ai so bai da musa sai wadana sai so fanan yambo no igo fana yambo no igo kanga fago ganda labora musa gwaceci nga mihin kenta tutege zeriyamo musa tere yadinda aina ma tere Musa Abdullahi ya sakaci Abbarwa wani ya samu Marwan ta biyun ma ya cire ta da ƙasa yanzu ya koma Buruyet ake son a yi da Marwan Mamman Bello na Tilaberi. Ah Musa Abdullahi. sai deja ha kare wadda musa sai musa abdullahi na maradi ya kada marwan musa abdullahi ya kada tilaberi a 2 minutes uku da daya 2 minutes Tashi an daka gwar kasino. Do, an da yadda kuma filin kokowa da difa an duka tsakanin lado launi na maradi mai damara bula da kuma mai Ladu. yake nema launi kafa yake nema ya so ya zambaci tsarha amma su dai dukkan su kusan nauyinsu ya zo daya duka matasa ne wallahi si bane kurka notel ah la do la do sa la do ka kurti la do a kamase a commencé kasa duka dai ku ah ah la do yan kusuma amman wajen ya yi concretize ya yi da durkusar da tsarha mamman sai bai yi ba tsarha ya koma ya miƙe wallahi jan guzuma ya mai har kawai ya so ya durkushe maimakon ya yi da taushe shi ya kai kasa sai tsaya na kallo sababilwa Allah ba shi minti foda second waran zagurjai

habala da ganda ganda ilaha illallah abare abare abare ga inda ka abare lado abare abare ga inda ka bar ka to biyar ta kare lado ya kada lado zeri <laughs> wallahi lado zeri lado launi na maradi ya lado launi zeri na tilaberi and 2 minutes 19 second tilberi gonda ko maradi ta kokarin samun karin kaye ya sa jihar shi Kalo kaga kungiya ta manoma da A ah, ah, ah, wani har sai Abbas ya zabu ya nuhibu ceto. Arbitrage na gane ka kashe ni. Abbas zurukin gabacin cikin sa kai ga. kunyi minti guda na kokowa cikin karon ku na harko na minti uku. In minute sai sakare. Aban. Har samu kade hajiya Umado Sani Abu na Maradi ya kada Abbas Abubakar na Tilaberi. Dalla bani. Dalla bani. hankali. hankali. hankali. hankali. hankali. hankali. Ya sa son sarewa. Dalabin Kwanda Adala. Ah, Dalla Adala. da, Nizari. Dalla Nizari. Kai mure tana can gayi. 41 second. Dalla Abbani. Na Maradi ya kada Jamilu Amadu na Tilaberi. Hamisu Sufu. ga ta nan dai ta duka tsakanin oh, su tsakanin da lawali abdulsalam harisu sufun gaino carga ya gina alhaji hamdu da alhaji ya gode ai takara maka amma manji ka abubakar haji ya gode ai mai gozo ga hakimi Gilaberi maradi gonda iddu Gilberi gonda fo su shigo da gaugawa Zijalaka Gozo za ni da bana ka ka kyan alai ka Ai godiya ni kai hajina yau ranar kamfanin dillancin wutar lantarki na ƙasa nijelek ne ana buƙatar su shirya su shigo su gabatar da bayanansu amma kamin wannan lokaci mu ƙarasa kokowa tukun tsakanin tilaberi da maradi a yanzu dai harisu isuhu na tilabiri mai da maraja shi yake karawa da lawali salam mai damara bula na maradi ga suna hili har yanzu ko kowace na dukkan su matattu to gambagano igogina Nigeria can branche plus de 100 000 nouveaux. Bambano na Voilà, Kamba Kashedi Goudana. dans le cadre de kashe ne A réparer l'ensemble de l'escalade du stade de Difa. Dans le cadre de Difa Nial, a effectué des travaux d'installation de lampadaires pour éclairer les grandes avenues de Difa. Nigelec le le plus fidèle du sabre national de sa première édition à sa 43e édition. Cognemente viu. Usurpação de título. Alhaji ya gode. Mun san duka ma'anar ɗaya ce, amma wai ka san ba a kwace ko suna ne. An sa ka da haris saboda gudu wajen buhu. Gudu wajen buhu. Kashe na biyu. da su ne manyan na Nijalek de Ball Bakar Hussaini Aradu Kaseta Fo Arkida Ibrahim Arisi Sufi Kaseta da Bashar Director Musa Aji Arabi Madame Kimba Lawal Absalam Logo Bourgesso C'est un comité de la Nijalek Donc euh, avec la Nijalek le courant passe

songa ino batorai ko wundi jina mitika da mitika bani mitan carga shigo kurja kartare ya dino ita din ma mai Raja an baka kashe di na uku an tsaida harisu shi ke da an tsaida tekan tegon kamba jina igode ga charne simo somo so Alhaji Amadu na gode. Alhaji ya hayya ba kai na gode. Ni godiya ga Alhaji hayya ba kai. Hamza. Ah, kuma sai wallahi. Hamza. Ah, kuma eh, dino. Sagu koi da jala hamadu jala pate. Zeru modu mona banga mutase. Gaishe kama da sarki Habibu. godiya ga kamfanin. Asige kaga ga sai bai dai. Adu chawo ah, kai. Ah, Martin Sule ya dauka wa Ridwan. Martin Sule ya dauka wa Ridwan yana kokarin ya gama da shi amma Ridwan na kokarin burshewa. Har yanzu bai ida ba bai ida ba bai kai ba oh. bai kai ba mati. bai kai ba Ridwan ya mati. Seda. Ridwan ya kiyamati. Ya saka mati ko ya nuna ni. Ridwan ya mati. Ya kanda mati. Turza. Turza. Ya kanda mati. Kar ka bari ya kai. Kar ka bari ya kai inda kana son kai. Sita koga, koga. koga. koga mati. Kanda kanda. Siyada. Siyada Jashi baya. Siyada mati. Abare abare. Na ba jina ba ya Ridwan ya kahe. Ya kahe Aro tinde mati. Ridwan ya kahe Aro tinde mati. Wallahi yana son ya tambaye shi da yaji. Ridwan ya ki. Ah Godiya An baka guda. Ridwan an ba ka Ridwan don neman ceto. Sai godiya ga sadakin Alhaji ya gode. Godiya To a yanzu mamaci Sule ya sake samun kawai Ridwan. Ah, ah, ah, ya

wato gaga tar gurje zabere batura Garba do Gabaro yana kokarin tura. Titan Granitor par passé. Hadi Abdu wajen bangaren buhu. So amma Hadi yaƙe, kiya an dai komo tsakiyar hoge. Ta komo tsakiyar hili. yanzu duk abin da ake yi a yi shi nan wurin saboda ya ga irin yadda ta faru ga sauran yan uwan shi da ke nufa buhu arbitrin rai sai mukwai koyi rare hare entraîneur en dehors en dehors en dehors de la cour entraîneur maradi soja soja ko ba ba igiya voilà gwamna ba su Haka ne, entrepreneur ɗin 'yan maraɗi ne, ya wuce gona da iyaka, ya ƙetare ke iyakar da doka ta tsaida. Saboda haka da zarar an ga haka, maida ka ake ka koma inda doka ta ce ka tsaya. Akwai shayi da aka yi ba a ƙetaro wannan shayin. Na gwamna ita Dole, dole, Radio privé, s'il vous plaît. Tsakanin Garba Ado Gawaro na Maraɗi ɗamara Bula da kuma Hadi Abdu Tiladeri mai ɗamara Jaga tana har yanzu ko kowace ta matattu. A gama a yi ta ne ya yi. Reji Kamfanin mi na gode. haka nan na aka yi tun harko wanda ya ce an raka shi ba wani saura na gode dan na mata alhaji ya gode bai da mara to an ba hadi bakwai kun yi biyu an ba hadi na kodo za mu ba su kodo wannan amfiran. sadakin gobe da alhaji ya gode da kyauta Allah da ya sa gamba dogo ko ina bonan kirga gamba lo kansa gano dan suna saurare a gaishe ka na sarki sayi wan wani mai daddaka ma wani kashi yirgo kurje kokoran tara yaro da waro da yake kokarin ya samu ya shimfiɗe hadi abdu da yadda za a cimma tara da ɗai amma shi ma haɗi ya kiya. Sami, sai bakwai. Dukkan ku an kawo kashedi. An ƙara musu kashedi. Daga nan Garba ya samu kafa. Garba da ya samu kafa. Ya samu kafa. Ruwet. Burwet, Burwet, karka karka ba ya rahi bello Yawa, yawa, ta kare. Garba ya zo ya fita. Kulu wane ce bisa ya furu. Wadan. Aban. Garba Ado Gawaro na Maradi. Maradi Gonda Yagga. Hadi Abdu na Tilabe. Tilberi Gonda Fo. Yaran shi aka ce. Eh, Kokowa eh, sauran daraktoci na Paul irisu su Usaini Mahmudu da Ibrahim barkira ibrahim abdullahi musa bala mai sharu kana kada a manta da salu musa haji arabi madan kimba da haji binta madan ada to omar turu iliya mamad lawal abdullahi tela haya jikan hasan jikan garba na gode ndai no batoraya Oh, Et c'est le seul rescapé de l'équipe de Zender. Shi kadai ne dan koko wanda ya rage ma jihar da magaram. Gure! Magariya, takai takance, mata mai. Wannan shani ya yi daɗi ba da ya daɗi ba Na mego! Tano, Rajen Jirgin Shingo. Danutu Damergu. President Bazoum, Hokuno Harnakoy. Il était à Tanout avec la délégation. Haka ne shugaba Mohamed Bazoum ya kawo ziyara aiki ne a cikin jihar da magaran baki ɗanta. Inda musamman ya jagoranci bikin kaddamar da soma aikin wani sabon kamfanin samar da wutar lantarki. Central Thermic mai ƙarfin megawatt 22. Haka kare, lawali ya dan tela, lawali Abdu dan tela ya kaye, ya hita ta kufuwar sandayar. Na sandayar, ya kada Iliya Nyame, annin minute 27 second. So, Murtala Abdu. In minute 27. Murtala Abdu Ngaido Chargaya. Gaishe Wallahi gwanda zarin mai ne hannu ake aiki dangane da wannan kokowa. Tsakanin Murtala Abdu na Zandiyar mai damara ja da kuma Abdurrashid Shagon Yakuba ɗanya mai damara bula. dukkan su dai kokowa ce ta matatu association des jeunes unis pour la protection de l'environnement kuna ganin su kullum suna yawon dawa suna Kambai Koganda. Gambay Koiganda. Yega Tulkoyne. Abdurrashid Abdurrashid. Ah! Wada Abdurrashid sai. Abdurrashid ya kare. Wallahi. Ah, Ana juma ruwa no To Yakuba Hamisu. Kokowa ta uku. tsakanin zandar da ya mai Ala haji isa kamar kala huda na dabari. dubara da hikimomin kokowa kuma wajen Yakuba da ma'ai ba sai an haɗi ba. wallahi ai ba yau bane ya gogu game da abin da ya shafi koko gargajiya tunda a yanzu yana daga cikin 'yan kokowa mafi tsohuwa a cikin wannan sana'a ya shiga sahun tsohon 'yan kokowa waɗanda aka jima ana damawa da su Shago! yakuba ina char hauda kambe ina char hauda kambe ina char hauda kambe iga kwama isi kwama iga kwama isi kwama akane ina bondari iga char ga jina kat

Karabu na farko na minti ah, biyar biyar. Arbitri ya ce a yi kokowa. Muna tunasar muku da cewa mai damara bula Yakuba Adamu na nyame mai rai ne. Yakuba Adamu. Hamisu Hamisu Nuhu. Yawa Yakuba Adamu ya samu dawa. Yakuba Adamu Yakuba Ducha Hamisu. Yakuba Ducha Hamisu. Yakuba Ducha. Yakuba Ducha. Hatubase Hatubase Hatubase Hatubase. hatumecheza ku c'est fini yakuba fini yakuba banda Yakuba Banda. Ça, je suis sûr. Oh, je connais sa prise. Sa technique là, je la connais bien. Chakarada. là, tu as vu Voilà, voilà, voilà. Il y a du noté. C'est comme ça. Ah, ah, Merci réalisateur. Merci Sekina Tugabo Egoni. Bagaji Udu na Zane ya ɗauko Aminu Ibrahim na Nyame. Dukkansu sun haɗi ikulkan. to in furo gurje ta tara nyamel zandar kai da yadda mutanen kishi na da zangi da na gode ce ali shi na saurare alhaji ali shi na saurare na tawa Haya da shida saurare na tawa hadu zan na na Kwan ya kuma na ya Sabon ya kuma na ya ko ce ya zaka shi ba. Ta kama tsakanin magaji udu na zandayar mai da kuma aminu ibrahim ne mai mai bula dukkan dai matattu ne. a gaishe ku a gaishe da kasashen hama a gama yi ta awon iyayi a yanzu ana talatu maza kun yi kama ba Kan hannun banki ba guri alhaji ya gode da kyauta. Haka ne, Husaini. Dani ba ka daga kan, a gaishe ka a gaishe da ɗan Bilko mai yadda. Haka ne muna fatan haka ta kare da wuri tun ba kai ga bamka wuta ba ta Nijelat. Eh kunna wutar lokacin ma ya kusa. Yadda 23. sako mai martaba sarkin sayi mai sayi mai mutanen sayi sarki wanda yau yau ta nijelek ce avec la nijelek le courant passe Abdu dangaren Adam Abdu. Kun yi minti ɗaya. Aninga cabu ya yamu fodin tawon kurkan. Wokan sai malam shi bayan ganin gai tiyatiro ran Zulu. Piyas tiyatiral fulful da Wadi Sahel. Mai ninga mai gane bofosan Zulu. Mai Musa Nyalli. Don cabu ma di ya kuma Adamu Te. Abdu. Ai godiya nika ya godiya kuma ‘yan katina da dabbobin nan. A gaishe ka a gaishe na ɗan Adamu na gode. A gaishe a muka yayi dai. Ya namona irga bai me suna nan suna cika dake ah! Adamu Abdu Banta Adamu Abdu Banta Wada Adamu sai 2 minutes 06 Kwarto kafa Rabi Umaru Rabi ya kiya ko da to mai da maraja an kara ma kashe na biyu ga rayuwar umaru kuwa a sata kasata ka ora bi si kai gurje no wallahi kashe da biyu abdullahi da malam ko gurje ka yanzu rabi sai ka turza in kana turza ka turza dan tule ka ba ta da gyara gare ka ko ka turza kai kai ko kai sun luta a kada ka tunda ka riga ka samu kai kashe da biyu hajara shi kai shi, shata na Na

haja ali jamilu na gode ah haja no equipe fago gagne 2-0 imana chindi minti folon balo maban il n'y a aucun espoir pour l'équipe adverse. En tout cas, ɗaya ka sai abin da Allah ya yi arbitra tsaye da su lokaci ya kare wajen wajen da malam sai shan malam bisa ya faɗi azeri Abdullahi dan malam na Nyame ya kada Rabi Umaru na Zandar Tasiu Lawan Tasiu Lawa na Zandar ce ta jaye suna saurare ga alida Baba na ta hebere A Tasiri Ibrahim shi yake neman tasiri lawan, yake neman kafa tasiri lawan. Tasiri Ibrahim ne ya mai. Alhaji da

A'a kana iya ka nuna maiganci muna yo hira. Abba Ibrahim Shamu a Sintina. Ya shiga cikin mintin uku na ƙarshe mai da maraji. Ta koma hoge tsakanin Haruna Isifi. Da kuma Shamu Abubakar Buhari Gasheme. Sun An hau ganda ganda ganda. Wali ya riko. Ah! Wallahi. Haruna Isifi ne. Ya yi wani ɗar mutu amma ya so ya ɗarɗe shamuwa. Ina ganin heka-hekan shamuwa suna da sauran ƙarfi. ya samu dala wallahi sai ta fafaka ta tsira fataino tai fataino tai mana koi mai damara ja oh! kudu kan sai ta fofo yanzu shi ma ɗan yamai an bashi kashedi haruna isifi shi ma an bashi kashedi yanzu kunnan doki suke ko ku kokarta wani ya kada ko kuma ku yi mutu tsaye ihin kada fo ihin kada fo Monsieur Rufai, Niger Telecom. ya kai biyu. shanu sarkin shanu alhaji mutari ji ka jaye alhaji sa'adu na gode sarkin shanu alhaji sa'adu na mai holla na alhaji eura na alhaji atambo na gode na gode ngai ne ne cergaya na gode zai juyar da shamuwa shamuwa ta birkice waliya waliya kan wallahi an kada shamuwa na nyame ya kada shamuwa numero 1 na Zandaya 5 minutes 12 seconds Kokowa ta ƙarshe ta goma ya umaru abba ibrahim ya samu abba marma technique go wallahi c'est très na hau yanzu dai a takaice yan kokowar goma da ba su haɗu ba yau ma sun tsira sai gobe